Sashen Hausa da muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Asabar a kan mitoci 19,31 da sittin A jamhuriyar Nijar ana iya ji ta tashar mu ta VOA Africa zango 200.5 ko kuma ta gidajen rediyo amfani fara'a sarauniya nomad dalol da kuma niyya. Sai kuma alfa radio a birnin kumasin kasar Ghana yayin da a duniyar gizo ta intanet kuma za a iya samun mu a voa voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da warhaka. Baba Yakubu makeri ne tare da abokan aiki muke farin cikin kasancewa da ku a wannan lokacin. A cikin shirinmu na yanzu za ku je mu ɗauke da shirin a bari ya huce, amma da farko ga labaran duniya. Jama'a salamu alaikum da fatan an tashi lafiya yau ranar Asabar 17 ga watan Nuwamba shekara ta 2018. Ga cikakkun labaran duniya mai karatu Sarfil Hashin Gumel. Hukumar leƙen asirin Amurka ta CIA ta gano cewa yariman Saudiya Muhammad bin Salman shine bayar da umarnin a kashe ɗan jarida Jamal Khashoggi a cewar jami'an Amurka. jiya juma'a jaridar the washington post ta fara wallafa wannan labari da hukumar cia ta gano yayi kuma ka saɓani da labarin da saudiya ta bayar tun farko wanda babban mai binciken saudiyar ya wanke rima bin salman daga kisan jami'an amurka sun ce hukumar cia ta gano cewa jami'an saudiya goma sha biyar ne suka yi amfani da jirgin gwamnatin saudi zuwa istanbul suka kashe kashoji a ofishin jakadanci labarin da aka wallafa na cewa hukumar leƙen asirin ta yi amfani da hanyoyi da dama don samo bayanai ciki har da naɗar sautin waya talho ta kanin yariman khalid bin salman da ya yi da kashoji wanda kuma shine jakadan saudi a nan amurka yayin da saudiya ke kokarin rufe cece kucen da ke ake yi akan abin da ya fara na biyu ga watan oktoba na kashe jamal kashoji a ofishin jakadancinta da ke istanbul turkiya ta ci gaba da matsawa saudi lamba kan batun jiya a babban masallacin juma'a na istanbul ɗaruruwan magoya baya da abokan arziki ne suka taru domin yi wa kashoji jana'iza shugabannin jam'iyyar ak mai mulki a turkiya sun halarci wurin suna mai alkawarin sai sun tabbatar da an yi wa kashoji adalci da yake yi wa mahalarta jana'izar jawabi mataimakin shugaban jam'iyyar ak yasin aktai ya ce akwai mutane goma sha biyar da aka ce su ne ke da hannu a kisan kashoji amma ba su ba ne suka yanke hukuncin yin kisan da kansu ba wannan labari ne da aka faɗa mana kuma ba mu amince da shi ba cikin wannan makon ne dai hukumomi suka sanar da cewa an tuhumi mutane goma sha ɗaya da kisan kashoji kuma an yanke wa biyar daga cikinsu hukuncin kisa. turkiyya ta fito fili ta kalubalanci saudiyar kan kisan tana mai nana ta cewa da tilasta mata ta canza labarinta to labarin na zuwa muku ne daga nan sashen hausa na murya amurka a birnin washington dc a ɗaya ɓangaren kuwa ma'aikatar shari'a ta amurka ta fito fili ta karyata rahoton da ke cewa amurka na shirin miƙa wa turkiya shahararren malamin nan petur lagulan da zuman neman turkiya ta rage matsawa saudiyar lamba mai magana da yawun ma'aikatar shari'a nicole navas oldman ta ce ma'aikatar shari'a ba ta da masaniyar wata tattaunawa da ta shafi miƙa malam gulen domin musayar kisan kashoji ranar alhamis ne dai kamfanin labaran nbc news na amurka ya fitar da rahoton da ke cewa gwamnatin trump tana neman hanyar da za ta miƙa wa turkiya malam gulen a matsayin wata hanyar da za ta rufe wa shugaban ƙasa recep tayyip erdogan baki don ya sassauta matsawa saudiya lamba da yake yi kan mutuwar kashoji kotu ta umarci fadar shugaban amurka ta white house da ta maida wa wakilin gidan talabijin na cnn jim acosta takardar izinin shiga da kuma ɗauko labarai daga fadar white house wadda aka soke bayan wata sa'in sa tsakanin ɗan jaridar da shugaba donald trump a yayin wani taron manema labarai a fadar zan amince da bukatar soke matakan da fadar shugaban kasa ta dauka na wucin gadi kamar yadda gidan talabijin na cnn din ya bukaci a yi a cewar alkalin kotun gunduma timothy kelly a jiya juma'a ya kara da cewa na umarci gwamnati ta maida wa dan jarida takardun izinin shiga fadar alkali kelly wanda ya yi nuni da abin da ya kira wasu tabbatattun batutuwa masu sarƙaƙiya ya ce shi yasa ya yanke shari'a ne kawai kan a gyara na biyar na tsarin kundin mulki da yake magana bayan yanke hukuncin dan jarida jim costa ya ce ina mai godiya ga wannan alkali da ya yanke hukuncin lokacin komawa bakin aiki ya yi munanan wutar daji biyu da suka yi kace-kace da sassan jihar california inda yanzu adadin waɗanda suka mutu ya kai da ɗaya. Kwararru sun yi hasashe cewa abubuwa da dama ne suka iya yin sanadiyar wutar dajin kama daga karuwar yawan jama'a zuwa rashin ingantaccen kayan aikin kashe gobara da kuma sauyin yanayi suka ce mai yiwuwa ma wannan mummunar wuta ta wannan shekara so mun taɓa ce ga wani bala'i da ke tafe jennifer balch daraktan sashen binciken abubuwan da suka shafi duniya da ke jami'ar colorado boulder ta ce nau'ikan wuta na daɗa tsanani a yammacin amurka aukuwar manyan nau'ukan wuta ya ninka har sau biyar tun daga shika 1970 a cewar ta ta kara da cewa saboda haka a kowane jerin nau'ikan wuta ashirin da muka gani a 1970 a yau muna ganin ɗari. alaikum barkamu da asuba barkamu da sake saduwa da ku a wani sabon shirin a bari ya huce. Wanda masu iya magana kan ce shi ke kawo da rabon wani. zango ne a kasar Somalia domin taya su Elhan Umar muna yin tarihi a matsayinta yar asalin kasar Somalia ta farko kai zan ma iya cewa yar Afirka da aka haifa a Afirka ta farko da mm. aka zaba zuwa majalisar dokokin Amurka. haka ne kam eh. kuma a jihar tata ma ita ce ma musulma ta farko eh kin san jihar minnesota eh, daula mm. kamar da muka bayyana makon da ya wuce yan mm. kasar somalia suna wuri ɗaya a jihar Minnesota so ba ita kaɗai ba ce banda kasancewar ta 'yar ƙasar Somalia ta farko da ta je majalisa yanzu haka akwai wani ɗan ƙasar Somalia ma da yake majalisa domin kin san ta mm, shiga majalisar dokokin mm, eh, eh, kafin haka zaɓe ta. To inda take zaune 'yan mm. ƙasar Somalia sai ka ce kamar ke a ce kina ina ne zan bayyana. inda yawanci 'yan Ibo nan suke sosai. wato to haka haka suke eh, kamar kuma a nan ƙasar ko a nan ƙasar ma idan kika kika je misali in kika je new mexico ko kuma kika je waɗansu ɓangaren arizona inda da yake makwabta kan iyaka da kasar mexico mm. za ki samu yan spaniyawa din nan da yawa in kika je jihar mm, florida texas ma in kika je akwai wani waje eh. can south texas na taba zuwa wajen abin nan da bali sunan shi can makali in eh. kika je gaba ɗaya inda kika san kina cikin mexico haka wajen yake eh, Da gaba wajen baki hankali ba kina tuki minti goma za ki iya fita ki ganke bakin boda wato wato mm. kamar yadda ake faɗa shine a siyasance cewan sarkin yawa ya fi sarkin karfi to kin ga wannan ya taimaka masu kwarai da gaske to yanzu haka dai a tarihance mm. da ita Umar dinnan da Rashida su ne mata musulmi biyu da aka zaba zuwa majalisar dokokin mm. Amurka. To ita abin da ya burge. Mm. Ita Rashida ta fito daga jihar Michigan ko? Eh daga jihar Michigan to ita dai kamar yadda muka faɗa yau muna daga ma samaliya tuta ne mm. kasancewa ita wannan Umar ba a aka haife ba nan aka haife ta ba mm. wanda haka ma har ta je ta yi zaman gudun hijira na shekaru hudu a wata ƙasa mm, a ƙasar Kenya a ƙasar Kenya to abin da muke so mu jaddada ne cewa wato aka ce wai zakaran da Allah ya nufi shi da tara ana muzuru ana sai yayi shi haka ne to muna wanda is hope there is chance eh. ko wanda inda rai da rabo in babu rai da rabo ya kare haka ana cewa inda rai da rabo kan eh. haka Eh, eh. Eh, <laughs> to muna yi ma Irhan Umar fata alheri. To Allah ya taya ta riko da fatan kowa mutane za a dage dai ba dole kai sai dan kasa ba kowa ai kowa dai ya bada kuzari ya bada hazaka to wajen ilimi ne a miƙe. to akwai wani abu darasi da muke nike gani za mu koya daga Amurka. Ka kin ga dai yanzu mu a kasashen mu ko jihar mu daya in addini mu daban-daban matsala. Da kabilancin kuma kin san in kika mm. lura za ki ga musamman dai wannan batun addini da aka saka gaba a arewacin Najeriya arewa ya fi karfi in kika je garin yarbawa ke kin zauna can kin mm, gani a yankin su mm. ba ruwan kowa da kowa kowa eh, ya abin da akwai matsafa akwai akwai akwai musulmi kowa dai abin da ya ga dama amma suna nan tsintsiya madauki yan uwa ne yan uwa ne to gashi yau dai amurka ta ba musulmi dama kuma ya kamata a ce kai ma in ma musulman ne in kristan ne duka dai kowa ya kamata a bashi dama domin shi abin nan mulki ba wai kabilanci ba ne ba addinance ba ne haka yake kuma tambayar kin faɗi haka shi yasa na so yi wannan tambayar kamar mm. wannan dama da amurka take bayarwa mm. misali kasashe nawa ne suke ba mutane irin wannan damar gaskiya eh. zai yi wahala a eh. samu kasashe nawa ne suke ba mutane irin wannan damar ba a kula da bambancin addinin ka ba a bula eh. a Najeriya ma bayan da zai a ce dan kudu ya zo arewa ya zauna a bashi ya yi zabe ba zai taba yiwuwa ba to gashi yanzu a America wata yar yar yar kasa yar Afirka ta zo ta yi zabe majalisar dokokin kasar gaba daya ba ba ta jiha ba ba ta jiha ba to Allah ya sa muna nan dab da shiga harkokin zabe a shekara ta 2019 muna fata wannan zai zama wani darasi da zai sa mu runguma idan zai kawo ci gaban kasa sosai. Mu hannu mu juna a zauna lafiya ba musulmi ba kirista dukkan maɗaya ne 'yan Najeriya mu ma na Amurka mu ce United eh, state of Nigeria. <laughs> haka ne daula to daula bari mu bude babun gaishe-gaishen da mika gaisuwar ta'aziya ga dangi duka a fashi domin rashin mamarmu da aka fi sani da mamar lulu gaisuwa ta musamman ga 'ya'yanta Mahannatu Bello, Joshua Danjuma, Hauwa Isiya T. Rebecca, Dauda Danjuma, Salamatu Danjuma da fatar Allah ya kyautata namu karshen duka. Muna kuma mika gaisuwa ta'aziya ga iyalan Malam Mani mai gidan Saratu na Dada wanda Allah ya yi wa rasuwa ranar Talata. har yanzu muna mika gaisuwar ta'aziyar abar ya huce ga iyali da 'yan uwan malam magaji komi yaji kwari wanda ya rasu ranar lahadi da ta gabata allah ya sa duka sun huta ya kuma kara dangi duka dangana mu kuma ya kyautata namu karshen to daula ni ma dai akwai gaisuwar ta'aziyar da zan mika wadda take matsayi a kaman uwa ce ma a gare mu gaba daya ah, ina mika gaisuwar ta'aziyya na a bari ya huce zuwa ga iyalan alhaji alasan mai dambe a billiri a jihar gombe kan rashin da suka yi na hajiya anna allah ubangiji ya mata rahama kuma ya ba kowa haƙurin rashi sai kuma muna miƙa barkan haihuwa ci gaba ɗaya daga nan ɗaukakin ma'aikatan sashen hausa na muryar eh. amurka ga eh. ma'aikaciyarmu da take wakiliyarmu a kaduna eh. hajiya binta ibrahim wanda allah ya ba ta karuwa da ɗa namiji to allah ya raya ya kuma ɗayyaba allah ya raya saurayin mm. to daula ga wata wasiƙa gayyata nan da muka samu abin da yasa zamu eh, zamu karanta wannan wasiƙa gayyata domin ta shafi kokarin tada tsimin matasa hmm. su guji bangar siyasa kin san daula matsaloli da ake fuskanta musamman in aka zo harkokin zaɓe hmm. matasa eh, eh, ana maganan cewa sai 'yan siyasa su amfani da su su ba su taro sisi su sa su shiga bangar siyasa to akwai wata ƙungiyar matasa a jihar bauchi da ta hmm. ɗauki nauyin tara matasa domin faɗakar da su kan mm. bukatar tare da haɗin gwiwar cibiyar faɗakar da al'umma ta najeriya da ake cewa national orientation agency kenan mm. wato a bauchi ne za a yi wannan taron ranar litinin dinnan. Mm. Eh, da karfe tara na safe a babban dakin taro na Bauchi wanda ake cewa multipurpose indoor hall. Mm, mm. To na ga eh, daula a cikin. To Allah ya sa a yi taron a sa'a kuma eh. Allah ya ba abin da matasa iko su gane cewa wa'innan 'yan siyasan kawai suna amfani ne da su ba don ci gaban su suke yi ba. To da fata matasa wanda kuke Bauchi da kusa da Bauchi za ku samu halartar wannan taron domin ku haɗa kai don ganin cewa an samu ci gaba kuma an gudanar da wannan zaɓe cikin kwanciyar hankali da lumana. Paula na ga kina rike da jerin gaishe-gaishe. Haka ne. To alheri bari da ya gaishe-gaishen mu na filin a bari ya huce. Wannan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Muntari Hotoro Kano. sai Muhammad Kaftin Tudun Murtala Kano. Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Alhaji Ado Isa Dakata Kano da Ibrahim Malam Ring Road Kano gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga malam aminu hayin rigasa kaduna da alhaji abdulkadir garo nigeria immigration service sai gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga abdulmumin garba dan ladi na cd housing estate kano gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga dr amina el yakub aminu kano teaching hospital sai dr asma'u abba garko ita ma daga aminu kano teaching hospital gaisuwan fata alherin a bari ya huce zuwa ga dr muntaka maudi aminu kano teaching hospital fatan alherin mu na a bari ya huce zuwa ga dr amina abdullahi na ibi a bayero university kano sai kai gaison fatan alherin abar ya wuce zuwa ga abdullahi adamu baban do hotoro to allah sa sara da wannan sunan daidai baban do wannan kama a ce baban dodo sai bata lera bar ya wuce zuwa ga nasir adamu aliyu tare da barista audu bulama bukarti Gaisuwan fatan alherin a bari ya huce zuwa ga Profeso Mamman Lawal Yusuf Kari a BUK. Sai takardar ƙarshe da ke hannuna gaisuwan fatan alherin zuwa ga Abubakar Kawu Girgin da Baba Gana Alhaji Nutuwa Wacakal. Oh, Allah sa na faɗi wannan sunan daidai. sai gaisuwar mata alheri a bari ya huce zuwa ga isa lawal girgin magajin garin girgin da mudansar muhammad ta fawa balewa tare da bala muhammad damban da musa hadarin asuba niger so to muna fatan duk kun tashi cikin koshin lafiya amin daula to ni ma ga jerin gaishe-gaishe da ke hannu na da farko muna mika gaisuwa a bari ya huce ga honorable abdullahi katako birnin kudu sai sa'idu liman kwari muna mika gaisuwar a bari ya huce ga honorable abdu ali kwari da honorable munkaila sabo sindimina allah ya sa haka suna yake ko sindimina ko da ga dai shi da honorable eh, mun kai la sabo an dai sai an dai san kai muke gaidawa <laughs> da fata ta ji lafiya to gaisuwar abar ya huce ga alhaji Muntari da malam muhammadu sindima kai ko wannan sindiminan gari ne ne to shine ba ila kam gari ne to da yakubu sindimina duk da in kuka ji sunan kurtai kowane yakubu ma da inda nan sindiminan nan muna gaishe ka <laughs> da gaisuwar bari ya huce ga alhaji bello babura mm. da sa'idu sabo birnin kudu mm. muna mika gaisuwa bari ya huce ga professor abdullahi yusufu ribado mm. da ado umar kwari sai kuma abdul aziz kadangare Allah ya kadangare lizard lizard <laughs> abdulaziz kadangare da kuma ah, khalid muhammad hirin muna kuma mika gaisuwa bari ya huce ga suleiman sabo sara bari mu mika eh, wannan zangon gaisuwa a bari ya huce galibi 'yan jamhuriyar nijar hmm. bari mu fara da gaida Suleiman Muni barma tunda mm. nyame nyame galibi su daga nyame ne mm. to gaisuwa a bari ya huce ga wakili musulmin muni barba da iyalansa haka ne da tamar abari da tamar abari <laughs> da abdullahi da haruna mamman bako duk dai wakilan mu da ke jamhuriyar nijar muna gaishe ku muna mika gaisuwa a bari ya huce ga liman mato mai shayin aljanu kai kai kai <laughs> shayin lan zai daɗi alheri kila aka sha bacci ake yi ko ya saka aiki ni da aka ban kin ga Halima da ta bani wani shayi ina na har yanzu ina nan da shi fakiti biyu in kika zo mm. gida na zan miki wannan shayin daula. Mm. Sunan da an rubuta green tea ne a mm. jikin shi amma kika kika dafa shayin nan daula <laughs> dafa ake ganyen shayin ne ake dafa kika dafa shayin nan ba za ki bacci ba in ga miki wai <laughs> daga sai dai an jar su suke da shayin aljanu kenan <laughs> to kila irin wannan ne shayin na aljanu Eh, to halima yanzu da ina dan da shayin bai kare ba amma dan an bani wani kari gaskiya kari ba yakin daɗi aka ce ko gaskiya ka muna mika gaisuwa bari ya huce ga aminu yawale anyame da malam siraji a da sai kuma lawani sani hanya a duniya tv nyame da salihu mai kaset a unguwar zango nyame da hamidu kalalabuwa a ai hamidu kalalabuwa ko shi ma kin san yana aiko mana da sakonni kullum to kai ma yau yau kai ma waka zalika aminu <laughs> eh, eh hamidu kalalabuwa kullum kana aiko da sakonnin ta wayar tarho da gaishe gaishe da dai ba da ra'ayoyi da suka shafi ci gaban jamhuriyar Nijar har da Najeriya to yau lamba ka ta samu fita ake ake cewa a filin zaɓi san kada ba ya wuce <laughs> muna gaida hamidu kalalabuwa a jihar difa da hajiya rabi maman a madawa allah ya sa haka sunan yake a madawa nijar da mm. hajiya halima jido a nyame da alhaji habibu mai fanta da mamman dan doki a birnin kwanni sai kuma malam alolo mai adaidaita sahu a damagaran da alhaji laminu gonda ɗan jarida a maraɗi sai kuma kalaram liman kaomi allah sa haka suna yake ko kaomi ko kaomi dai eh, eh, eh, sulaiman mini barma in ka ka gansu ka ce musu <laughs> su koya mana yadda ake <laughs> kaleram liman mun manta ga adali ai adali toro shi ya kamata mu kira ya mana fashin eh, baki <laughs> a sunayen nan da malaman makaranta a maradi <laughs> sai kuma alhaji abubakar musa da alhaji ibrahim shekarau a unguwar paudire paudire nyame to muna gaida duk duk illahirin masu sauraron mu a nyame da magaram maradi duk dai waɗanda suke cikin wannan birnin kwani duk waɗanda suke cikin wannan takarda da fatar an tashi lafiya. To daula bari mu fara bude wannan zangon labaran na ga eh, kin fara bushewa da dariya bari mu faro daga nan Amurka. Wani mm-hmm. mutum ne eh, ko dai a attajiri ne dai ko dai a ce mai son kuɗi mm-hmm. yana bala'in son kuɗi tsogo ne. Mm-hmm. Hannun shi kam ya samu kuɗi ga neman kuɗi ga kuma tattalin kuɗi. To shi kenan sai matar shi ta shekara da shekaru sai ya ce ma matar shi nan ya ce shi akwai wani alkawali da yake so ta mashi. Duk lokacin da Allah ya mishi rasuwa. Yana so ta mashi alkawali cewa abin ne shi da duk kuɗi kuɗin shi ya sha wahala ya nemi kuɗin shi shi kuma bai so ya bar mu kowa kowa kuɗin shi tafi da kayan eh, shi so yake tafi da kayan shi ta haka na mm. amince shikenan aka zauna haka aka shekara da shekaru sai mutum nan ya zo ya Allah ya mishi cikawa ya cika abokanta duk sun san ya sa ta ma har ta rubuta kan cewa sun yi yarjejeniya idan ya mutu mm. kuɗin shi baki ɗaya za ta binne shi da shi mm. zai tafi da kayan shi to shikenan aka zo aka zauna eh, wurin jana'iza kin san a nan in mutum ya mutu mm. akwai waɗanda su aikin su sana'a su kawai shi ta ce kula da gawa daga lokacin mm. da za a ɗauko shi daga asibiti inda za a ajiye shi har a kai jana'iza su suke baka komi mm. eh baka komi komi kuɗin ka komi talaucin ka kuma dole sai ka bi wannan hanya ba kai kake ba ka kai da nisa yanzu haka kusa da gidana ba nisa akwai gidan gawa a wajen nan eh. kullum in na wuce sai na kalla in ji tsoro <laughs> idan da ake ajiye su eh. ba nisa da kafa ba za ka iya eh, zuwa eh to to kin san nan haka ake to mm. shikenan da aka je harkar su suke daukan komi suka je harkar jana'iza su za su program su za su sayi mm. kabari su za su akwati su za su komi za su mm. tsara program ku dai kawai za ku zauna ne ku ce ga abin da kuke so a yi su shirya tare da ku shikenan so suna zaune da abokanta ita suka zo wurin a cikin gidan eh, kula da abin nan funeral home din da ake kiran su kenan gidajen eh, ehem so akwai suna da sukan yi babban ɗaki wanda yake kamar church to mm-hmm. shikenan sai aka zauna dama al'ada da ake iyalan mamata su ake sa su a gaba mm. layuka na farko a kujerun farko tukunan mutane suna bi a baya mm. sai abokan suka suka zauna da abokanta tana ta kuka abokai na kuka shikenan sai wata ta karkato ta ce ta ce to ke abin nan ya alkawalin da abin nan dinnan ta ce dai ku kyale ta sai dai dai an buɗe akwatin gawa mutane sun yi musu rakiyar karshe haka dinnan shikenan za an gama duk hidindimu abu za a tafi makabarta mm. sai ta ce tana da abu guda daya sai ta tashi sai ta je ta dauko wani akwati mai mm. kyau da mm. an rufe shi ina ta ce kafin mai gidanta ya mutu ya sun yarjejeniya cewa idan ya mutu za a binne shi da duk kudin shi eh, saboda haka ba ta so ta ita ba so ita tana eh, ta ci amana za ta gashi nan ta zo aka zo aka saka aka rufe akwati aka tafi shikenan sai wata abokiyar ta taba ta tace ke kina mm. hauka ne mm. wannan duk kudi nashi din na haka zaki dauka ki je ki tace eh to ai ta tana da alkawali mm. ta iya rike amana sai tace ai tun da ya mutu sai ta tura kudin duka ta kwashe shi daga ajiyar bankin shi ta mai da shi ajiyar bankin ta sai ta rubuta mishi cek ta saka akwatin nan in ya je can ya <laughs> <laughs> in dai zai can ya kashin cek a ake faɗa ke da turanci eh, ya zaru kuɗin ya je ya zaru kuɗin shi a account ɗinta bakin ya kacin kuɗin shi ko sisin ko ba ta rage ba ta rubuta mishi cek da mm. ya kacin kuɗin shi kuɗi dai na na ajiye banki in ya je can <laughs> ya zaru kuɗin shi <laughs> haka sai kika ci da abin shi ba wani labari da da bahaushe ne da inyamuri da abin nan da bayan rabi eh. suka je aka je kamar yadda kika ce aka je funeral din aka je burial din eh. aka je aka gama aka gama kowa sai ya zo ya ajiye abin da za a ajiye ajiye cikin kabari a ajiye eh. a sa kuɗi kai in mm, inyamuri ka zo ka ajiye dubu ɗari kai kuma bahaushe ka zo ka ajiye dubu hamsin kai kuma abin nan in inyamuri sai ka zo daga karshe sai ka dauka dubu dari da hamsin din sai ka ajiye cek din dubu dari biyu a ciki ya eh. ce gashin an je can ka yi eh, kashi <laughs> ka je abin nan an kara maka kashi eh, riba an kara maka wanda ka yi ajiye ɗari da hamsin ya sa ɗari biyu amma cek ya ajiye ya ba da shi gudunmuwa amma a cek eh ya ya gudunmuwa Tun juda ta fara daga bada hannu bari in yi sauri in ida ba da labarin nan shi ma dai gashi nan nan wani mai sauraron mai aika mana eh. Yakubu Abdullahi Dambam. inda ya ce to ga gudun shi shi ma a yau eh. wani bafulatani ne sunansa ruhana yau didin ma ina jin ana labarin da ya mutuwance duka gaba ɗaya ce <laughs> ma ana labarin duk haka ne sai rohana ya ce wa 'yan uwansa idan har idan ya mutu idan za a binne shi dai abu ɗaya kawai yake so a duniya a mashi dan mm. Allah a taimaka a binne shi da sandan shi dai yana son eh. sandan shi bai san abin da zai raba shi da sandan shi har abada <laughs> eh, to ana nan ana nan wata rana sai rohana Allah rai ya halin shi Allah ya karba abin shi shikenan sai aka binne shi da sandan shi bayan kwana ɗaya sai ga wani abokin shi ya zo ma iyalan gaisuwa da ya iso ya yi kuka ya yi kuka ya yi tagumi ya yi ta'aziyya sai ya ce hmm. sai mutane suka tambaye shi me ya faru ya yi hu da ya yi irin tagumin ne ya ce hmm ya kada cewa hmm da <laughs> <laughs> ya ce wallahi rohana nake tunani mm. sai ce rahala ga shi da zafin rai ga mala'ika da zafin rai ga shi an bille shi da sandan shi yanzu abu yayi daidai ke da za a ai ta karawa za a ta rafka mashi wa za a rafka rafka ma juna kenan za a yi ne za a za a kara kenan zaure bai da hakuri mala'ika da rafka mashi shi gani in ko mala'ika ya maka hukunci kana ba abu ya zama na ko times ba Da eh, mun gode kwarai da gaske. Dodola eh, lokaci ya kawo gaba sabili da haka tilas mu ja birki nan yanzu a madadin. Daula Salim. Alheri ke muku fata alheri Allah ya ba mu lafiya da zaman lafiya da kuma abin da lafiya za ta ci. Haka ne an ce zaman lafiya ya fi zama ɗan sani. Haka yake da alheri. Restez branchés sur